إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين To, ya gabata kamin darasin tun jiya, a wato tabaraka wata alaƙali nabi sallallahu alaihi wasallama la yahzunka qaulun kada magana su tabata mare ko innal izzata lillahi ai innaka lasta bi rasulin da sun kace kai ba manzo bane ta takhaf minhum kada ka ji tsoron su innal izzata lillahi jami'an izza ga Allah take gaba ɗaya ba ta ga hannun kowa ba ya gabata ba wa barhana law sannan an ka mai hujjoji ala zalika bil adillati da dalilai wal amthila da sannan misalai eh, kasoshin nan annaba da an ka ambata allati zakaraha min qisas al-ummi na wadanda yake ya ambata na labarin al'ummomi qablahu gabanin sa sun maqalahu bayan haka nan Allah ya ce to tunda ka ga wannan ya tabbata izza ga Allah ɗaya take wa in kunta fi fi shakki mimma anzalna in ka zan cikin shakka ga abinda da mun ka saukar ilaika zuwa gare ka na wahayi ko gaskiya ne ko ka abin nan mala'iki ne ke zoma ko aljani ne ke zoma ko wani abu ne dai wanda baka yarda ba wasu alladhina wani likita, ka tambayi waɗanda ke karatun littafi gabaninka, masu karatun taurata da injili min qabla gabaninka ka fa innahu sabitu inda su sun san za ka zo kai karatu kamar yadda kake yi yukhbiruna ka za su baka labari da sirkihi da gaskiya abinda mun ka zo ma da shi kala wallahi la shi sai Allah annabi ya ce a'a ya ubangiji na ni kam wallahi na rantsuwa da kai bani shakka wala as'alukum ban tambaye kowa ثم أكد الله له ذلك سنة الله يتبت ما يوانا وقال لقد جاءك الحق للي قال كيف تظلم عليك من ربك رجع وبنجزن كما فلا تكونن من الموتين سبو داك كذا كذا cikin masu shakka waɗanda ke ɗan kokanto ko haka ne ko ba haka ne su ɗora eh, dawar to kakkaran cikin su hmm. to ci gaba to wato kenan kamar annabi an ka hana ma ko annabi hmm, annabi bai bai zama cikin masu shakka amma idan ana ana magana da mutu nan su ake nufi kenan wato da mu ake kun gane ko to mu ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. تو كاتشي؟ A'a ba haka an kace ba musulunci in abin nan ko da ya ga abin da ubansa ke yi ba mai kyau ba kyawo shi ce ba abu kaza ba ya da kyawo cikin natsuwa. Domin idan baka faɗa babanka abin da bai da kyawo ba ya gyara ya fito waje na yi dan wani ya gani ya yi dariya za ka yi faɗa da ɗan nan. Eh? To haka ne wato kenan in kaga abin da bai da kyau ce ba abu kaza bai da kyau don ya gyara to ana cikin gida ko biyu. in ku ka bari ya hito da shi wani dan wani yayi dariya to kai faɗa da dan nan kai ka jawo eh, eh ce abin nan ga ga ga hujja ta baba to ce in an yi dariya ba zan yi faɗa ba ni kuma wanda ciwo ya dame ka je asibiti kuma ya hana ba ka magani ka kawai mu yi magana abin da ya ciki ana tambaya don mu na kaza bi ayatin la kada ka zan cikin waɗanda na karyata ayoyin ubangiji eh, kada ka zan cikin waɗanda wala ta kunan min alladhina kadhabu bi ayatin la kada ka zan cikin waɗannan da sun ta ayoyin Allah ko su ka karyata annabawa game da ayoyin ubangiji wata kuna kaza min hasin cikin masu asara wannan kowane mutum kenan to ci gaba alladhina alladhina ربك لا يؤمنون إن الذين أقر عليهم كلمة ربك وأن Ubangijin كلمة أبنجزين waje ba a kansu, wato na cewa zai sa su cikin azaba daga cikin mutanenka to la yu'minu ba za su yi imani ba duk yadda an kai wa'azi kada ka damu ba za su yi imani ba walau ja'adhum walau ja'adhum kullu walauja an kullu ayatin koda ko wata aya ka musu da ita ko wani mujiza ka zo musu da ita tunda dai Allah ya yi hukunci ba za su imani ba to wa'azi ba zai musu amfani ba hatta ya rawul azabul sai sun ga azaba mai tsanani thumma yuminu sanasi imani inda ma la yanfa'ul iman lokacin da imani ba shi amfani wa huwa matalu um, eh, ma hasali fir'auna wannan shi misalin abin da ya auku ga fir'auna inda al-igraqi lokacin nutsar da shi min al-iman wato yayi imani ba da fawati wa qatit tawbati bayan kubcewar lokacin tuba thumma bayyana ta'ala sannan Allah ya bayyana fi ma ci ga ayat da attafe annahu man taba qabla fawati wa qatit tawba duk wanda ya tuba gabanin lokacin tuba ya kubce fa innahu yaqbal minhu yana karban masa tawbata tuba shi kuma salafi zalika bi qaumi yunus an kawo misali da mutanen yunus waɗanda yake sun yi ki amma abin nan tun azaba bata zo ba sun ka tuba an ka kare tuba su to ci gaba falaula falaula adanat qaryatuna manat yunus فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين to shine kuma an ka ce falaula kana qaryatun dan me ba samu wani gari ya zama amana ya imani ba qabla nuzul azab gabanin sauka azaba dan me wasu mutane ba su yi imani ba a karbi ba su gaba in tun in sun yi imanin din dai gabanin sauka azaba walam yu'akhiru ila hululi ba su yi jinkiri ba har zakwa har lokacin saukar shi wato kamar kenan ana kwadaitar da mutane masu laifi su tuba tun sau gabanin saukar azaba fa nafa imanu hajjan imanin garin ya ya amfane su dan mi ba su yi imani ba eh, gabanin saukar azaba imanin su ya amfane su illa qauma yunus sai mutanen yunus su kam lamma amanu inda ru'yatil eh, inda ru'yatil amaratil azabi amma su lokacin da sun kai imani lokacin da sun ga alamar sauka azaba walam yu'akhiru ba su yi jinkiri ba ila hululi har lokacin da azaba ta sauka wa illa wa illa bi ma'ana lakin wato amma mutanen yunus su kam da sun ka ga alamun azaba tun azaba bata zo ba sun yi imani to da sun kai imani kashabna anhum azabal khizy mun kuranye musu azaba ta walakanci kila ya tadina cikin rayuwar duniya wa matanahum ila mun ka ba su jin dadi har zuwa ga lokacin karewa ajalin to ashe kenan duk wanda yayi laifi tun azaba bata zo ba ya tuba ga Allah ya komo gare shi to Allah na yafe masa laifin da yayi kuma ya sa cikin mutanen kwarai kamar yadda an ka sa mutanen Yunus to ci gaba ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا To, in mun diba wato kamar sura ta ƙare wajen kawo hujjoji na imani. kuma da ikon Allah na halaka wanda eh, ya yi tsaurin kai sai dai wanda ya tuba gabanin saukar azaba amma wanda ya tuba lokacin saukar azaba ba a saurarensa. to ga ta aqiba nan kun hamta ko wato ana ɗauka manyan muhimman abubuwa don a yi ƙarin bayani Shi ne ya ce wa min huna ta ba, da nan wato ta ke zakuwa alama ta kaddama wato kenan duk abin da ya gabata shi ne za a ɗauko muhimman abubuwa ana ambata ila akhir sura zuwa karshen sura eh wa fiha tasliyatun lahu wato cikin bayanin wannan kuma akwai hankultarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ɗebe mai bakin ciki wa ziyadatu bayanin kuma akwai ƙarawar bayani annal izzata lillahi wa dahu izza ga Allah ɗaya take wala shafata li ahadin babu ceto ga kowa min al makhluqat daga talikai min azabillahi illa bi izni sai da yarda shi sai Allah ya yi izni ba mai iya cewa taho in cece ka ko ko Allah ina son in ce ciwa wani ba mai ba wannan mai iko sai dai illa ya ce kai ce ta shi fa qala yace walau sha rabbuka la amana man fil al kullum jami'a wato kenan kai abin da an ka azama na wa'azi kada ka damu in wani bai imani ba da ubangijinka ya so la amana man fil al kullum da duk wanda a cikin kasa jami'an gaba ɗaya da sun yi imani sannan aka ce ma annabi afa anta tukuru nasa kai ka tilasta mutane hatta ya kunu mumini har su zama muminai ashe kenan eh, kada ka damu kana iya tilasta su zama muminai yi iyakar abin da kake iyawa ka gama da Allah ya so ya shirye da su shirye da su za shi kun gane ko eh, ashe kenan mai wa'azi kada ya damu in ba imani ba sannan kuma kada ya halaka kanshi eh. a nan wajen game da mutum ya duba kakan lokaci ya zo Eh. nan idan mutum yana da wani iko ne a hannun shi hmm. ko yana da dukiya hmm. bai tashi karkato kai wajen taimakon musulunci ba sai da aka tunkuke shi a wannan shikenan ko ya koma aikin banza kenan amma kuma bai abin nan bai koma ga mulkin sa amma yana yiwa imanin nan ya amfane shi lahira da dukiyarsa da komi in mutum ya yi taɓanna da ita har Allah ya hushi ya karɓe to sai dai abin imani ya amfani gare shi kuma yana yiwa kuma in ya koma ko ƴaƴansa kuma kada su yi kamar yadda babansu yayi yi hmm. eh. wa ma kana lamsa an tumina إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون to Allah ya ce ma kana nafsi an tumina ba shi wa ga wata ta yi imani illa bi iznillah sai Allah ya yarda duk yadda kai wani baka shiryar da shi sai Allah ya so ya imani waj'alu rijsa kuma Allah na sanya wa azaba ta kahirci alal ladina la yaqilun ga wadanda yake ba su da hankali ya tadabbaruna na la ko ayi musu gargadi ba su saurare to waɗannan sai Allah ya tasa musu azaba kahirci ya tabbata gare su to wato kenan kai mai wa'azi kada ka damu in kaga kana yi bayar da ba to ci gaba وما دون الآيات والنذر عن قوم wato abin unzuru ma za fi samawati wal ardi cikin samai da ƙasa wato ga ayoyi nan cike ko ina min al ayati da ana ayoyi addalata ala hadani tilawa da ke warga ga kadaita ubangiji ta'ala bi tasarrufi wal izza wanda ke nuna shi ɗaya ke tasarrufi kuma shi ɗaya da izza ga ayoyi nan ta cikin ko ina mutum ya diba ko ta giragizai da ake tahi da su ku diba yadda ake tahi da taurari ku tahi ku diba yadda ake kawo ruwa wani wuri inda yake so wani wuri inda baya so a zauna a yi ta wahala amma wa mata gudun ayatu ayoyin nan ba su amfani wa nuzur haka nan duk gargaɗoɗin da an ka yi ba su amfani an qaumin la min ga mutane wanda ba su imani fi ilmin la wanda Allah san ba su imani duk gargadin da an kai du'ayoyin da an ka nuna musu ba zai amfani ba to ci gaba Allah tsare mu ينتظرون إلا قل فانتظروا إني معكم to fa hal yantazirun su masu karyatawa suna jiran wani abu ga karyatawa da suke yi illa misla ayyam alladhina khalu min qablin sai dai gwargwadon kwatamkacin kwanukan waɗanda gabata gabanin su kamar yadda an halaka na farko haka suke jiran su ma ayi da su ai ta gunil kun da ko min al al'ummi na al'ummomi mithla waqa'im kamar abubuwan da na aku gare su min al'azabi na azaba shi dai suke jira kul ka ce fantazuru ku yi jiran zalika wannan ya ku kafirai na wannan zamani inni ma'akum minal muntazirin ni tare da ku ina cikin masu jira har mu ga abin da zai auku Allah tsare mu to ci gaba والذين آمنوا كذلك حقا sannan ننجي المؤمنين ثم ننجي سنة ya sashi da sifan mudari ilhikatil halil maliya don Allah ya nuna kenan kullum na kwarai yana nan yana tsarar da su eh, muna tsar da abin rusul na manzanni mutum na farko har zakkuwa ga annabi sallallahu alaihi na wallazina amanu da waɗanda sun kai imani muna tsar da su daga azaba kazalika al-injai kamar tsar wannan da muke yi musu haqqan alaina wato ya wajaba mun wajabta shi haqqan alaina akan munin jilmuni wato Allah ya wajabta ma kansa matukar kai imani da shi kai yadda yake zai tsar da kai ai annabi wato za mu cadda mu'minai shine annabi wa sahabi da sabban sa shine ta'dibil mushrikin lokacin da kafirai ke musu azaba za mu tsada su kun fahimta ko to kuma wannan hukunci abin nan muhkami ne yana nan har abada qul qul ya ayyuhan nas in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhi تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفيكم وأمرت أن أكون من المؤمنين to kuma aka ce ma annabi ya gaya min mutane kul ka ce ya yi hannasul mukallafun ya ku mutane waɗanda ake kira zuwa ga addini in kuntum fi shakkin min dini in kun zan cikin shakka cikin addini nan na ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba to wannan ya rage ka kanku wala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi ni kan ban bauta ma abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba wato irin gumakan da kuke yi ko kuma shirkin da kuke yi ban yi walakin a'budu Allah amma ina bauta ma Allah alladhi tawaffaku wanda ke karbar ranku Ah, wa umirtu kuma an umarce ni ana kuna min mu'minin zan cikin masu imani ni da kaina ma dalla alaihi al ga abin da ke hankali ya nuni gare shi wanda aka bihil wahayi wahayi yayi magana da shi wa hadha tasrihum bi anna ma huwa alaihi min dini tauhidi laysa bi tariqil aqli sir wannan ya nuna wato abinda annabi yake akai na tauhidi to ba ba akan ba da hankali ɗaya aka dogara gare shi ba kun gane kun saboda haka masu cewa a yi a tauhidi da hankali dai kuskure ne bal bil itimad lil musawi bil imdad lil musawi sai an samu taimako na sama wa tawfiq lil ilahi kuma sai shiryar da shiryarwa ta Allah da hankali mutum bai iya komi kun gane ko to ci gaba wa ana aqim wajhaka lid-din hanifa ولا تكونن kuma an ce min ana aƙi wa shakal addini wato ka tsaye da huskar ka ga addini hanifan kana mai karkata daga ƙarya zuwa ga gaskiya haka an kace min wato in komo ga gaskiya ɗai wala ta ne min ne, kuma Allah ya ce min lalle kada ka zan cikin masu shirki saboda haka ashe kenan in na karkata kaɗan wato na bi kenan abin da kuke so na bar magana Allah ni ma ina tsoro kenan wala ta duk ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين كما دي أنت wala ta da umin dunillahi ma la yanfa kada ka bauta abu wani abu wanda ba Allah ba abin da yake ba shi amfanin ka in ka bauta masa wala yadurruka ko bai cutar da kai in baka bauta masa ba fa in fa'alta in ka aikata haka nan ka bauta ma wani Allah bisa ga kaddarawa fa innaka idan la min adh wato kai a lokacin kenan ka dan cikin masu masu zalunci li annaka wasalta al-ibada ila ghairi mustahiqa domin ka sadar da ibada bautawa ga wanda bai cancanta a bauta masa ba kun ga kenan kullum wannan annabi ake wa faɗa amma abinda an makasudi al'umma shi don shi Allah ya amintar da shi ya tsare shi to ci gaba eh idan eh eh alif wa hamdasallahu bi fala ghaliba illa وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم to kuma Allah dai ci gaba da faɗa ma annabi wa in yamsaka in Allah ya shafe ka da wata cuta kamar talauci ko rashin lafiya wala kashifa lahu ba mai kuran yewa illa hu sai shi da ya sama wa in yurika bi khairin kuma in ya nufe ka da wani alheri fala rada li fali ba mai tunkuɗewa ga kyautar da yayi ma allazi ka bi wanda ya nihinka yusibu bihi man yasha wa Allah na samun alherin ga wanda yake so min ibadi daga bayansa ko kuma in cuta ce sami wanda yake so wa huwa al-ghafurur rahim amma shine mai gafara mai jin kai duk abin da ya same ka in ka tuba shi mai gafara ne mai jin kai ne don haka an tsara da wannan kwadaitar da mutum duk abin da ya same kada ka karkace to ci gaba eh in ba in ba shari'in ba annabi ya kawo shi ba wato abin aikin banza ne mm wattabi kai ma da kanka sani don ci gaba قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل To, wato mai cewa a kawo masa kuɗi don shi addu'a wani samu kuɗi, to ba kai ka samu kai ka huta. To, dabi zai ce kawo masa. Kulka ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane mukallafai kar ja ku mun to gaskiya ta zo muku cikin wannan sura min rabbikum daga wajen ubangijin an shiri wannan don amfanin kansa li anna thawaba ihtida'ihi lahu domin ladan neman shiri wannan zai koma ga kansa wa man dalla fa inma yadullu alaiha duk wanda ya bace to yana bacewa don musiba ta koma ga kansa la'anna wa ba'da zalihi alaiha domin cutar bacewar shi za ta komo ga kansa wa ma ana alaikum bi ya ku mutane ni mai wa'azi in ji annabi ban zan mai tsaro ba gare ku wa allah ku da ban itila tilasa ku akan shirya wato iyaka ta gargadi in nayi nawa na gama eh, wanda yayi don kansa wanda bai yi ba don kansa eh, Allah tsare mu wattabi wattabi ما يوحى إليك وخذ حتى يحكم Allah to kuma dai Allah ya ci gaba da ce ma annabi umarninsa da cewa wata bi ma yuha ilayka ka bi abin da ake yin wahayi zuwa gare ka wato kada kai da ka kada kai addini da ka sai abin da an karu ma wahayi shi za ka bi wasbir kuma kai hankuri ala da'wati gibi zuwa ga kira zuwa ga addini wa da cutarwar da suke yi kun ga kenan eh, eh, wa'azi ya yi komai wuya eh, annabi Allah na ba shi hankuri hankuri ashe kenan inda ba abu mai wuya bane ba ta yi hankuli ka yi hankuli hatta ya kuma Allah har Allah ya hukunci fihim gare su bi amrihi da umarninsa wa huwa khairul hakimin shine mai cin masu yin hukunci ay adlum shi yahi su adalci wa qad sabara kuma annabi ya hankuli hatta hakama alal kufari har Allah ya hukunci akan kafirai wal mushrikin masu shirki bil qitali da yin yaki wal jizyati da azaji za akan su to kun gani ta sura sura ta fara bi ajabin nasi ai ajaban a kana ajaban lin nasi an ohina ila rajul minhu ko mamakin mutane don wai an aiko musu mutun daga cikin su an yi har an yi hiyallahu wato Allah shi wahayi ila rajul minhu wato abin mamakin su aiko wani mutun daga cikin su ba da shi ta fara ba to sannan kuma ta cika wa hatamat bi amri hadha rajul ta cika da umarnin wannan namiji wannan mutum da an ka aiko allazi huwa annabi shine annabi ta hore shi bi sabri da hankuri ala azam bisa ga cutarwar da suke masa hatta ya kuma bainan hashi hukunci tsakanin su wallahu alam sura ta kare kun ga wannan sura tana da tsoro ta ba tsoro kamar nan yanzu ake saukar da ita a Najeriya Allah ya tsare mu to ci gaba na sura hud domin an ambace shi ciki wato makkiya mi'atani wa isnatani wato aya ɗari da biyu ko kuma ɗari da uku wa ishirun aya wato ɗari da ishirin da biyu ko ɗari da ishirin da uku ita kuma almaudu'ur ra'isi abinda an maudu'in ta wanda a subject ta abinda take karantarwa wato lissurati huwa al-aqidatu wato shine eh, aqida ta kwarai imani na kwarai tauhidullahi bil ibadati kada ta ubangiji da ibada wal itiqadi bi risalati rasul sannan da itiqadi manzanni su ma gaskiya ne wannan sura ta abin nan kun fahimta ko wato kun ga waccan abinda bambanci da waccan sura tana nuna wa in kuwa ga Allah take eh, bi risalatin rasul manzo كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير To, bismillahir rahmanir rahim alifun lamun ra Allah shi an masani ga waɗannan harufa. Kun fahimta kun? Kitabun hukimat ayatu shi wannan Qur'ani littafi ne wanda yake an bayyana ayoyinsa daki-daki da magana wadda yake kowa na iya fahimta gwargwadon hali. ajibun nazam wato nazum mai ban shawar tsari wa badi'ul ma'ani mai ban shawar ma'anoni sun mafussula sannan aka bayyana hukunce hukuncensu daki daki bayyana bil ahkami wal qisas da qissoshi wal mawa'iz wa azoji daga wa min ladun hakimin khabir daga mai hikima khabir wanda an masani ashe kenan ba mai iya faɗa ma magana wadda zaka fahimci addinin ka da ita kamar qur'ani wanda yace da karatunsa za a gane ko da nashi lafzi za a gane qur'ani wato kenan bai yi ladabi ga Allah ba kun gane kun abin da ya shafi hukunce hukunce abin da Allah ya ce shi ne sai bayanin da abin da ya shafi aya zafinsa, wannan kai in ka gane ka tsaya kai imani da shi kamar yadda yake amma kada ka ce kai tawuli tawuli kamar ka ce Allah bai iya faɗi ba abin nan da yake ba gaskiya ba kun gane ah, Allah ya tsare mu ci gaba To wannan aya ta biyu ta taho da maganar dunkule, Allah ta budu ilallah kada ku bauta mu kowa sai Allah. ba ya taɓa tauhidi ba inna li lakum minhu nadhirun mubashir ni kuma gare ku mai gargadi ne mai bushara da aljanna magana ta kare ku da ko to ci gaba wa استغفروا rabbahum ثم ilayhi yunati'hum adaa an حسنا ila ajalin مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير to wa da saka firu rabbakum kuma ina yi muku gargadi ku nemi gafara daga ubangijin kuma na shirki daga kahirkin da kuke yi sun matubu ilai kuma yadda al'amarin ku zuwa gare shi bi ta'ati da bin umarnin sa in kun yi haka nan yi mati'ukum zai ji shi ku daɗi cikin duniya mata an hasana jin daɗi mai kyawo bi bi aishin ya ba ku daɗin abinci wasu ati da arziki mai yawa ila ila ajalin musamman har zuwa ga lokaci wanda an kaddara mutuwar ku shine lokacin mutuwa wa yuti zai dhi falin fallahu sannan duk wanda yayi falala wanda ada yayi aiki na kwarai ya bashi ƙari <laughs> wato in kai aikin kwarai in akwai rage ya kara ma wato ya bashi sakamako da falala da kari wa in tawallau in ko kun ka kauda kai daga abin da nake muku gargadi fa ni akhafu alaikum azaba yawmin kabir to ni ina muku tsoron azaba yini mai girma shine ranar kiyama to ci gaba إلى الله مرجعهم وهو على كل شيء قدير إلى الله مرجعكم مكو مكو زواج الله وهو على كل شيء قدير كما الله ما iko ne bisa ga ومنه الثواب والعذاب thawabu wal azab بعد لا akwai ba da lada ko koyan ألا إنهم يثنون صدورهم ليستحبوا منه ألا حين يستعجون ثيابهم يعلم ما يبدون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور ألا bayan wannan gargadi da an ka fara yi ga ayoyin sama sai aka ce innahum yasnuna sudurun wato su kafirai ko kuma munafikai waɗanda yake ana jan su ga imani suna ki sai su eh, dukar da eh, abin nan kirjin su da ku minhu don su koye daga annabi wato in sun ga annabi na wuce ba su ko gani ne sai su kasar da kai kun fahimta ko wato abin suna don su ɓoye daga gare shi kai la ya sama u la don kada su je magana Allah wala zikira ko kuma tunatarwar da yake musu kada su ji sai su kusar da kai ala ku saurara hi ne saka shi lokacin da suke lullubewa da tuwahin su wai don kasu ga annabi ma mai wa'azi ba son gani nayi to ya alamu wasiruna Allah ya san abin da suke boyewa cikin zukatansu wa ma yuqulun kuma ya san abin da suke bayyana bayyanawa fa la yuquni istighfarun saboda haka neman boyewar da suke yi bai amfani Ah, innahu alimun bi zati sudur wato Allah masani ne ga abin da cikin zukata ai ma fil qulub saboda haka wato don ka nemi ka boye baka ji wa'azi ba balle har abin ya dame ka wannan bai amfane ka da komai ba to ci gaba gumamin da الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب don wato neman imani ke sa mutum ya wato neman abinci ke sa mutum ya ki imani to wannan ba hujja ba wa ma min dabbatin babu wata dabba fil alli cikin ƙasa wa hiya ma dabba ala duk abin da yake tafiya mai rai cikin ƙasa babu shi illa Allah kwa ce arzikin daga Allah yake abin da take ci ta kafala bi Allah ya lamunce ta ci fadala min da kyautar shi ba wai abin nan ba saboda haka kenan tsoron samun abinci kar ya hana ka imani wa ya'lam Mustaqara? kuma Allah ya san inda take zama ita eh, dabbar maskana wurin zaman ta fi duniya aw sulbi ko ko lokacin da take cikin tuntsatsun eh, uba Allah ya sani wa mustawda'a da inda ake aza ta ba'da mutu bayan mutuwa inda za a sa cikin kabri ko kuma lokacin da za uba zai sa cikin mahaifa kullum fi kitabin mubin duk abin nan da an ka ambata yana cikin littafi bayyanan ne bayyanan huwa Allahul mahfuz shine allon na na sama na wanda ake ce musalai komi wanda a rubuce yake ciki to ci gaba eh. Nine ina eh an yi idgamin sa hmm. eh. Eh. wannan ya nuna kenan kamar yanzu akwai mutanen mu da suke ganewa amma sai kasance ba za su iya fitowa sun ba saboda suna gudun kada abin da ke hannunsu ko suna gargaɗin wasu wanda wasu gane. Haka ne. Wato ya wannan ta nuna kenan dole sai mu ita mutum ya nuna ya ga eh, ya rabu da su. Eh wato abin nan ya amfanin tsoron wani Allah. Hmm, amma cikin haka nan kuma ka yi gwargwadon yadda fahimtar mutane ki za ta zo. Kaga in ka taho da abin da yake bai kai ga fahimtar mutane maimakon ka amfane su sai cuce su. Ka gane? domin eh, abin nan eh, ilmi kamar eh, abin nan karantar da mutane kamar ginin gida ne ba ka kuwa ka yi rufi tun ba ka yi gini ba tun ba ka yi foundation ba a ce sai an yi foundation sannan a kama gini har ya kai sama sannan ba kana a yi rufi in mutum ya ce ba haka zai yi ba to sai komi ya rushe ka gane to madalla ci gaba وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين to wa huwa alladhi khalaqa samawati Allah shine ya halitta samai Allah kuma ya halitta ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwana bakwai min miqdari ayyamin duniya wato in an kalli safa kamar lugurgur hmm? fi sittati kwana shidda wato gwargwadon kwanukan duniya wa kana arshu almai gabanin ya halitta sammai da ƙasa ina al'arshin ubangiji yake akan ruwa qabla halqi ma gabanin a halitta sammai da ƙasa wato al'arshi akan ruwa wallahu alam bi muradihi bihi Allah shi ya san yadda yake nuhi da waɗannan ruwa su ruwa akan ne suke wal imani bihi wajibun imani da wannan wajibi ne kun gane eh, ko kuma sammai din da ƙasar da komi sai da sun kai zama ruwa kamin su zan ƙasa har su zan duwatsu wato ya yi haka nan kuma ya halitta ku don ya jarrabe ku ai halaqahuma ya halitta sammai wa ma fihi ma da abin da a cikin su wato sammai da ƙasa da abin da a cikin su min manafi na abubuwan amfani lakun saboda ku wa masaliha kuma da maslahohi li yakhtabirakum don ya jarraba ku ayyukum asna amla da ya gane cikin ku wane ne fi kyawun aiki menene kyawun aiki arwau lillah wane ne ya fi ta'a ga Allah wa kullu ma kana aw faqul sunna wato duk abin da yake dacewa da sunna kaulan ga magana wa fi'lan da aikatawa wa ya tiqadan da kudurcewa fa huwa asnu amal shi mahi kyawun aiki wato kowane aiki ba ya zama mai kyau sai ya tara uku don haka ga risala yake cewa wato babu kauli a ta abin nan kowane aiki baya kyawu sai da niyya sannan ya ce babu niyya abin nan babu he kauli bai dacewa sai ya yi abin nan eh, sai ya daidai da sunna babu aiki aiki bai dacewa da an aiki da babu aiki babu babu magana babu aiki sai sun dace da sunna to sannan shi kuma wato babu aiki babu Eh, eh, babu abin nan babu aiki babu kauli sai da sai da niyya haka yace babu magana babu aiki mai amfani sai da niyya sannan kuma babu aiki babu magana babu magana babu aiki babu niyya sai ya dace da sunna da ka kwana kana ibada amma ba haka na annabi yace ba aikin manzo ne kai kun gane komi yawanta in dai ba haka da an ka ce a yi ba to aikin banza ne komi fentin da mutum ya yi sai illa bin wa sai mutum ya kamar da sunna kun gane ko fa huwa asanu amala saboda haka wato mahi kyawun aiki cikin ibada wato kai karatu don haka san yadda za ka yi aikin wala in qulta lalle in ka ce wallahi in ka ce ya Muhammad in ka ce musu ina kuma busu na min ba da mautu ku waɗanda ake tayarwa ne bayan mutuwa la yaqulanna lalle waɗanda sun ka kafirta za su ce in haza illa sirrun mubin wannan magana ba ta zamo ba na cewa za a tayar da mutane bayan mutuwa face sihiri ne bayyananne bayyinin ne. kun gane ko to ci gaba الله يطيب ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مفروضا عنهم وعاب بهم ما كانوا wala in akhana anhum al'azab kuma lalle idan mun ka jinkirtar da azaba sun kai talahi ba mu kawo musu azaba ba ila ummatin aduwatin zuwa ga wani lokaci da an ka kidanye la yaqulanna ma yabisu za su dora izgini su ce me ya hana azaba ta zo dan me bai auku ba ala ku saurara yau yawma yatihim laysa lokacin da azaba ke zo musu laysa masrufan anhu alhali lokacin da yake zakkuwa ba mai iya karkatar da shi da dare su wa haqa bi ma kanu bihi yasaziquna kuma abinda sun kazan suna izgili da shi na saukar azaba ya sauka gare su Allah tsare mu to ci gaba To wala ina zaka dan insana Allah ce lalle in mun ka da mu mutum wanda kafiri wata rahama da gare mu ko kuma lafiya sun mana za na minu sannan mun ka amshe ta daga gare shi inna na usun sai ya tsore ɗebe tsammani daga rahama ubangiji kafurin mai yawan kafirci sai ya fi kai Allah bai bashi komi ba don mi ba bashi kaya da yawa ba ashe rashin godiya in an samu tun talauci shi ma nau'in kahirci to wala yana zakanahu na ma kuma halin mutum dai ba an ce in Allah ya bashi ni'ima sannan ya karbe sai ya komo ya ta wala abin da ya dora eh, ya koma miskini ya ɗebe mani daga rahama ubangiji wato kenan a mutum ya ɗebe tsammani daga rahama ubangiji kafirci ne amincewa da azabar ubangiji ba za ta faɗa ba mutum shi ma kahirci ne tilas ne sai mutum ya haɗa biyu duka yana tsoron azaba kuma yana fatan rahama kun gane ko ah, wannan mutum ya fada wannan gefe banna mu ya fada wannan gefe banna tilas ne sai an komo tsaka shine abin nan mutum ya hada wajen ibada shi wato ga ragaba da rahaba ragaba da rahaba ah, in mutum ya ɗebe tsammani gaba ɗai ga samun rahama ubangiji ya kafirta haka nan kuma in ya ce allah ba shi yin azaba ah, shi kenan bai tsoron azaba shi shi ma haka kun gane ku ah, wato sai ya komo tsaka kenan jiya an ce abin da mutum in muka ɗanɗana masa ni'ima sannan ba haka nan muka eh, amshi wannan ni'ima daga gare shi sai ya komo mai ɗebe ɗammani mai yawan kafirci a ce ɗebe ɗammani gara ubangiji kafirci ne wala a zaƙana huna ma haka nan in muka ɗanɗana mishi ni'ima ba da dara a masau bayan cuta ta shafe shi la yaqulanna zaba sayyatan yau a zaba an kawo da ɗanɗana masa shikenan sai rahama ta zo sai ya tsora alfahari yana cewa mai abin nan musibu duk sun tafi daga gare ni walam yutawqa zawal hawa ta da bai manin musibu za su gushe wala shukran laha wala shakar laha bai gode ba innahu la farihun sai gashi mai farin ciki mai tsanin farin ciki hukur mai alfahari ala nasu bima uta ga bin da aka zo masa da shi in an bashi ni'ima kuma sai ya ce kenan har abada wata azaba ba za ta zo ba kun gane ko to mu ci gaba saboda haka wato akwai wani abu da ake cewa wai ka bauta mu Allah ba don tsoron azabar shi ba kuma ba don son ah, rahamar shi ba wannan magana wato karkatar da mutane ce ka yi tsoron Allah ka bauta mu Allah don tsoron azabar shi kuma don son rahamar shi wannan ita ce ibadan manzanni ita ce ibadan abin annabawan Allah to ci gaba إلا الذين صبروا وعملوا sabaru sai wadan sun kai hankuri bisa ga in Allah ya ka musu cuta suka yi hankuri suka ɗauka sun kasan daga Allah ne ba mai ije musu ita sai Allah wa amalu salih sun ka aikata ayyuka na kware kuma in ni'ima ta same sun ka yi amfani da ni'iman nan wajen abin na bauta ma ubangiji wajen ɗaukaka kalma ubangiji ulaika lahum maghfiratun wadannan suna da wata gafara wa ajrun kabirin da girma da abin nan sakamako mai girma shine samu aljanna wato wadanda sun bi tsaka kenan in azaba ta same ka eh, cuta ko wani abu ba za ka ɗebe rahama da ba za ka rahama da ubangiji ba in wadata ta same ka kuma ba za ka ɗebe tsammanin abin nan musiba daga ubangiji ba wato kenan mutum na tsaka kullum kuma ni'iman nan da ka samu ka aikatar da ita kamar yadda Allah ya ce to ci gaba فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك عليه كنز لو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل وكيل wannan nasiha daga Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ko duk mai son ya koyi da Annabi wajen wa'azi wato aka ce fala allaka tarikun ba da ila ilaka kila kai mai barin sashen abinda an kai wahayi ne zuwa gare ka fala tuballighuhum baka isuwa musu iyahu shi tahawunihim bihi wato kana tsoron wai in ka faɗa za a walakanta abinda ka faɗa wannan yana sa kila kana tunanin ka rage wani abu wa da'iqun bihi sadruka kai mai kuntata kirjinka ne game da shi bitilawati alaihim kana tsoron kada ka karanta su jiya A an ya ƙulu laula unzila alaihi kanzun wato don kada su kawo ma magana wadda yake za ta ɓata ma ya kun ba san yadda za ka gyara ta ba kamar su ce don mi in ya zan shi manzo ne ba saukan mai wata taska ba a ka a saukan mai da zinariya da azurfa da sama ko kuma wadata daga sama wato ya nuna shi annabi ne aw a ma'ahu mala ko kuma wani mala'iki ya taho yana mai uh, odale yusaddiqu wanda yake gaskata shi kamar katara hana kamar yadda mun ka nema kana gudun su ce haka a kada ka damu wato kenan ka faɗa inna ma anta nadirun kai mai gargadi ne wala alayka illa albalag ba abin da yadda me ka sai i da manzanci kawai lal itiyanu bi makatarahu amma ka taho da abin da sun ka nema ba aikin ka bane kale su wallahu ala kulli shay'in wakila kuma Allah mai tsaro ne ga komi akan komi hafizu mai tsaro ne akan komi ko jazihim saboda ka zai saka musu ga maganganun da suke yi na izgil to ci gaba am yaquluna tari ba'du min وادعوا من استطعتم من دون الله To am yaquluna naftara ko kuma suna cewa wato ai wannan littafin Muhammadu ne ya kaka shi. Kul ah, ka ce a'a fatu bi ashir suwari inni ni kaka shi ku taho da surori goma mislahu kamar shi wajen fasaha da balaga. wal ishtimal ala irshadin kuma ya zan ya tattara akan shiryarwa wata wajihin da farkar da mutane an fuskantar da su zuwa ga gaskiya wa nahayin wa gairi zalika ko hani ko amri ko wani wasu abubuwa muftariyatin waɗanda yake an ƙaƙa kamar yadda nan nifaq in abin nan fa innakum na kuma larabawa ne kusaha masu fasaha misali fatan na inni ni wato abinda ni bai buwa ya ku tahaddahum biha wato ya yi musu an yi musu abin nan takara da waɗannan a surori goma ai ashar suwarin surori goma awwalan farko sannan da sun ka kafa aka ce ba ma surori goma ba sura guda ba ku kawo sun wabi suratin kamar yadda cikin wancan sura ta jiya wa da umarni sadatun min dunillahi in kuntum sadiqin kuma in kuna so ku so wanda ku kirayi duk wanda kuke so don ya taimake ku akan yi man sadatu wanda kuka samu iko don ya taimake ku min dunin lai wanda ba Allah ba in kuntum ni kun zan masu gaskiya na cewa ni ne kakashi ne taho da shi to abin nan ni mutum ne dan uwan ku duk abin da mutum yayi wasu mutane za su iya yi wato ku taru sannan kuma ku jawo shugabannin ku duka abin nan ku taho ku yi sura sura goma kamar yadda ya ce ko kuma sura guda kamar yadda ya ce wata sura eh, a cikin wata sura to ci gaba فإن لم يستجيبوا لهم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فأنتم مسلمون. To, wa'in lam yasta jibu, wa'in lam yasta jibu, wato in ba su karɓa ba, wato in ka kire su sun kaki karbawa wato ba su karba ba lakum saboda ku wa illam yasajibu lakum wato annabi kenan da shi da wanda an tare da shi waɗanda sun kai bi hanyar shi ko kuma an ce in ba su karba muku ba don girmamawa wanda kake girmamawa a galibi sai kamar da lamirin sa lamirin jami'i ya ce ku yi kaza ko a yi muna kaza kun gane ko wato in ba su karba muku ba fa'alamu to ku sani ai fazidu bi zalika tabata ku qara tabbata wa yaqinan da tabbata da yaqini na cewa abin da ya tawo ga annabi gaskiya ne wa adam al da rashin tsoro ne muwajahatul mu'adilin da mukazzimin kada ku ji tsoro da huskantar masu ƙaryatawa waɗanda ke suna jayayya da ku ku huskance su wato kuma ku sani inna ma unzila bi ilmi llahi wato wannan qur'ani an saukar da shi wato da sanin ubangiji walaysa ibtira'an alaihi ba ka ƙarya an kai an ka jingina gare shi ba wa illa wa Allah ilaha illahu kuma ku tabbatar cewa ku san ba abin bauta ba da gaskiya sai shi wa hal antum muslimun to ku A wato kenan Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kai da jama'a ku kun miƙa wuya eh mun miƙa wuya kun mai da ko ai aslimu wato kenan ku miƙa wuya gaba ɗaya ku bi abin da an ka ce na cewa wannan littafi daga Allah yake kun gani wata wanda ke cewa abin nan Allah ba ya magana da larabci saboda ka Qur'ani ba magana shi bane kun ga kafirci ne sannan kuma a sa cikin tauhidi wannan mugun tauhidi kenan Allah tsare mu to ci gaba كان يريد الحياة الدنيا to man aslama duk wanda ya musulunta wa amala amalan riya an ya aikata aiki don riya wa kana yuridu ad dunya ya zama wato da aikin sa wato rayuwa ta duniya yake so zinata da kawarsa da kawar duniya bi an arada ghayra allahi bi amali shine yayi aiki ba don Allah ba wafi ilaihi ma'amalin za mu cika musu ayyukan su sakamakon ayyukan su cikin abin nan cikin duniya ai ma amilu abin da sun ka aikata min khairin in wani alheri ne kamar sadaka ko sadar da zumunta sai mu saka musu anan duniya fi halin cikin duniya bi amnu wasi'a hu rizqahu mu yalwata mai arzikin sa wa hum fi ala su masu yin aiki don da ya ba a rage su da komi cikin duniya ay shi an ba a rage musu komi min amalin na ayyukan su allati amaluha za a cika musu sakamako duka sai dai a lahira fa gashi nan ta to ula'ika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wato masu yin aiki don riya ba su da komi a lahira sai wuta kawai ina aikin da sun kai wa batala ma sana'u fiha duk abin da sun ka aikata na duniya na a duniya na aikin kwarai to ya ɓaci a lahira bala sawabu lahu bai da lada wa batilun ma kanu amanu duk abin da sun ka don suna aikatawa kun batacce ne wa fi qira'ati zaid zaid ibn ali akwai wata qira'a ta zaid ibn ali wa batala ma kanu ya'malun maimakon a ce wa batilu ma kanu ya'malun wato abinda sun ka aikata duk ya baci wato bil fili batala maimakon a ce batilun kun gane ko don haka ga rubutu ake rubuta shi da alif ai ma kanu ya'malunahu fid dunya duk abin da sun kazan suna aikata su masu riya a duniya min al'amal na ayyuka bat sun ati wala thawaba laha ba su da lada fil akhirati al akhirah idh amil um, umilat li ghairi allah domin ayyuka an yi su ba don Allah ba an ruwaito daga abi hurairah radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah na cewa qala allah ta'ala Allah na cewa ana agana shuraka'i an shirki ni ne shi abokan tarewa wadata daga shirkin da ake yi wato in an haɗa ni da wani ga ibada to sai in bar mu wani nan wani nan wato shi mai bukata ne ni na bar masa ni ban bukata man amala amalan duk wanda ya aikata wani aiki shiraka fihi wani mai gairi ya tara wani tare da ni ga aikin nan yayi don wani tarakatuhu wa shirkahu wato na bar shi da shi da shirkin nan shirkin shi ba shirkata wa shirkahu da shirkin sa wato sai in bar da aikin sa da shirkin da yayi duk in bar masa in ke ban su kun gane ko akhrajahu muslim muslim ya hidda wannan hadisi wa kuma an ruwaito an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman wato riya ba ga dukiya ɗaya take ba ga komi tana shiga duk man ta'allama ilman wanda ya nemi wani ilmi ya ta bihi shallahi wanda yake na neman yarda Allah da shi la ya ta'allamuhu illa li yusiba arda amma shi wato wanda ya nemi ilmi asalin ilmin na a nemi yarda Allah da shi to shi bai nemi eh, yarda Allah da shi ba sai ya nemi wadatar duniya wato Allah mina duniya wato yan wadata ta duniya domin wadata duniya kamar shafi ce lam yajid arfan jannati yawmal qiyamah to irin wanda ya koyi ilmi wanda yake al'ada a koye shi don samun yarda Allah ya koye shi don samun duniya to shi ko kamshin aljanna ba shi kamshin aljanna ana jin sa tafiyar shekara ɗari biyar kamin a kai gare ta amma shi bai sha kashi Allah tsare ku ya'ani riha hawa kamshinta akhrajahu abu Dawud. abu Dawud ya hidda wannan hadisi qultu wato nace wato wannan magana ta ce wato an riyau darajat wato ita riya wato ba eh, riya iri guda ba ce akwai riya iri daraja daraja ce akwai riya'un nifaqi riya ta munafici wato bai yarda addinin nan gaskiya ba ne yana yi ne kawai don ya zauna lafiya wa sahibuhu kafir mai shi kafiri yana sallah yana azumi amma bai yarda haka gaskiya ba ne wariya ul'amal sannan da riya ta ayyuka yana yin aiki don a yabe shi amma kuma ya san abin nan Allah gaskiya ne kuma shi umarni da yin haka na amma duk da haka kuma yana son a ƙara yaba shi wa sahibu fasikun mai yin haka nan wato fasiki ne wato abin nan yana nan musulmi kun gane to walan ma zakara man tabdul amaluhu lokacin da ya ambaci wanda yake ayyukan sana ɓaci zai riya saboda riya aul kudu koko saboda kahirci qara na fi ma yati bainal mu'min alladhi ya'malu ala yaqini yayi muqarana wato an hada biyu wannan mumini wanda ke aiki akan yaqini don Allah wato kuma ya kini da abinda Allah ya saukar ga annabi wa bainal kafiri kuma ya daidaita shi da kafiri alladhi ya'malu ala hawahu wanda yake yana yi don son zuciya kenan don a yabe shi ko kuma don ya abin nan ya zauna lafiya kawai ba don ya imani ba fa qala ta'ala Allah ya ce afa man kana ala bayyinati afa man kana ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من العذاب فالنار موعده فلا تك في مرية الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا wato jama'a ariya wato in mutum na aikin alheri da yawa ransa zai nasa masa yana so a yabe shi to wannan tsoron riya kada ya hana ma aikin ibada kullum yi ta yi don Allah kada ka damu da ranka ba ka iya tsira da gare shi kun gane ko babu laifi ka yi aiki don mutane su gani su koya don wato karantarwa bi kenan ka yi aiki ka sa wani yayi man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru Ma, amila biha eh. ya duk da ko ka ji daɗi ya zan abin nan ya zan ajiye bushira ka wanda muka gabatar sai kuma wannan daidai da sunna ba ai wanda ya iska sunna an rayar abin an kashe ya rayar da ita shine kenan ya ya yi sunna kenan wani malami ya kore dan dansa wato da matarsa ta yi ya tattaho masa da tsawon da ba nashi ba to ba a son li'ani an yi son ka rufe asiri sai ya tafi li'ani da ita gashi ko babban malami na ƙasa sai aka ce alagawa hafta malam dan me kai wannan yace eh na rayar da sunnar da mutane ba su sani ba don in karantar da mutane ne yi li'ani ya yi rantsuwa cewa abin nan dan nan ba na shi ma ta shi ta yi rantsuwa a andalus ne an kai eh don me yi haka wata ya ka da mutuncinsa yace abin nan mutane ba su sani ba don haka ne inda na san mutane sun sani ban yi sai in bar shi cikin abin nan cikin jama'a kun gane ku ta lailatul matari hmm. awa ah, man kana alaciya mu karana tsakanin mai aiki mai aiki da ƙini da mai aiki akan son zuciya awa ah, man kana ala na shin wanda ya zan akan hujja wato yana aiki akan hujja min rabbihi daga wajen ubangijin sa shine annabi sallallahu alaihi wasallama kuma hujjar ita ce Qur'ani yana aiki akan Qur'ani wanda ya taho daga Ubangiji wa yatluhu shahidun min sannan kuma yana da abubuwa masu nuna abin da yake zakuwa da shi gaskiya ne wato abin nan Jibril wato fil Qur'ani mil ahkam yana karanta masa shi ko kuma littafan da an gabanin sa wa min qabli wato gabanin Qur'ani kuma kitabu sa akwai littafin Musa wanda ke shaidu cewa Qur'ani gaskiya ne ga shi shi kuma littafin Musa imaman wato eh, shugaba ne domin Taurat wato ita ce limamai ga ga littafai domin ita ce farkon littafi wanda an kasa shari'u da yawa ciki wa rahmatan kuma da rahama halin likitabin Musa wannan hali ne ga littafin Musa wanda yake imam kuma rahama shin afa man ya'malu bima anzalallahu shin alaihi wanda ke aiki da abinda Allah ya saukar masa shi abin nan kuma wanda an ka karfafa da hujjoji daga Allah kamar ya amalu bigairi shi na kamar wanda ke aiki ba da abin da Allah ya saukar ba la ya sauya yani ba su daidaita ula'ika wato waɗannan man kana ala bayyinatin wanda ke aiki da hujja wa ya amalu na biya kuma suna aiki da ita wato yuminu na biyu su suna imani da hujjan nan shi na imani da qur'ani falahumul jannu suna da aljanna wa man yakfur bi duk wanda ya kafirta da imanin ko kuma da qur'ani min al-ahzab daga cikin kungiyoyi domin matuƙa an karkace daga qur'ani sai azan kuma kungiyoyi daban-daban ko ba haka ba matuƙa an karkace daga qur'ani sai azan kungiyoyi daban-daban to wanda duk abin ya kafirta da shi daga cikin kungiyoyi daban-daban fa innahum azabun mutahiquna to kungiyoyi ne daban-daban illa لا تشتبه al-muttaba'a domin matukan mutane na son zuciya to bai bai da za a yi su haɗu in kaga son haɗu to wani mai gaskiya ya taho ya ce ga da gaskiya da sai su haɗu su yi faɗa da shi eh abin nan in gari wata gaskiya ta zo to sai su haɗu don su yi faɗa amma in suna su ɗaya wannan ya ce wannan kafiri wannan ya ce wannan kafiri to kun hanta ko fannar Idu to duk wanda ya kafirta da qur'ani daga cikin kungiyoyi to wuta ita ce makomashi ita ce alkawalin da an kai masa Wala ta kuhi mirati minhu aka ce ma annabi kada ka zan cikin shakka ga qur'ani cewa gaskiya ne daga Allah innahu alhaqqu min rabbika shi a gaskiya wato innahu alhaqqu ya an ce zaidun ar-rajul wato zaidu ɗaya ne namiji innahu alhaqqu wato qur'ani shi ɗaya ne gaskiya sauran son zuciya duk ba gaskiya ba walaysa bi ibtira'in Allah saboda haka kuma ba kaka shi an kai an ka jingina ga Allah ba walakin kafara nasu amma mahiyar mutane alladina eh, tad'uhum wa fa mahiyar mutane wanda yake kana kiran su zuwa ga aiki da Qur'ani la yu'minu nabi ba su imani da shi li'annahu khalafa ahwa'ahum domin ya saba masa zuciyoyinsu wa yad'una annahu ibtira'un don haka suke kokarin bata shi ce ƙarya ne kakawa an kai an ka jingina ga Allah don abin na abashi mai zakwa da shi ce wani bi sihiri ne wani bi kaza ne ne kudi yake bayarwa gashi nan dai to ci gaba eh, eh suna ce ba su ce ƙarya ne sai da su ce an karkatar da an karkatar da shi ko ba haka ba eh, in ka ce idan an karkatar da shi fasara mu ji 嗯，给我这个吧。Thank <laughs> you. wa man azlamu wane ne fi zalunci bisa ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah man iftara ala Allah kadhiban wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah wane ne fi shi zalunci ai bi ayyi nau'in min kadhib ko wace irin ƙarya ce kan iftira ko wace irin ƙarya ce mutun yayi ya jingina ga ubangiji wane ne fi shi zalunci ko da wani abinci wanda haram yace halal ne daga Allah ko ya halal yace abin yace haram ko haram yace halal ko kuma duk abin da ya aikata ya ce wannan daga Allah ne bisa ga ƙarya wane ne fi shi zalunci ula'ika masu ƙaƙa ƙarya su jingina ga ubangiji yi uraduna ala rabbina za a gitta su ga ubangiji za a taho da su daure kamar yadda ake bayyana abin yan mari wato kursuna a ranar ƙiyama a taho da su daure wai ƙulu da shahadu sannan masu shaidu su ce jam'u shahidin wato jam'i ashhad masu shaidu guda shahid wa humul mala'ika sune mala'iku eh, yashhaduna lirrusul bil balagi wato kenan za su yi za su yi shaida ga manzanni su ce sun yi da manzanci bisa hati risal su ce manzanci gaskiya ne daga Allah yake wa al kufari kuma su mala'ikun su yi shaida ga kafirai bi takdhibi ce sun karyata aw al mutarin ko kuma su su jingina ga Allah su ce sun ƙaƙa? waɗannan ƙaƙawa suka suka ce Allah ya ce wa huwa al kuna wannan shine ake nuhi nan mai ƙaƙawa ya jingina ga Allah to su masu shaidun nan wato ye kuwa da za su yi mala'iku tsakar mutane su ce haula alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'anatullahi ala zalimi waɗannan su ne suka yi ƙarya suka jingina ga Allah ga ubangijinsu ku saurara la'ana Allah ta tabbata bisa ga masu zalunci masu ƙaƙa wani abu bisa ƙarya su jingina ga Allah cikin mutane za a faɗi wannan magana Allah tsare to ci gaba su ne masu ƙaƙa ƙarya su jingina ga Allah zina sudduna an sabila waɗanda yake suna ƙoƙarin karkatar da mutane daga hanyar ƙwarewa ta kenan hanyar musulunci wai guna ha'iwayen suna neman hanyar musulunci ta zan karkatatta iwajen ta zan karkatatta yubtiluna wato suna batawar an ha ko bi Lubuna, an ha bi aibin an ha bi aibin suna son su samu hanyar Allah da wani aibi min janibi daga wani gehe gairi mustaqimin ba wanda daidaitacce ba wato kenan suna son a karkace kada a bi kwabtirawa ashiya wa idafatuha ha kaka eh, abubuwa da jinginawa zuwa ga eh, zuwa ga wannan hanya li yuzilun nasa biha don su karkatar da mutane an hujjatul bayda wato shine iftira'i kenan kun gane ko wa hum bil akhirati kafirun su kafirai ne ba su yarda ba cewa akwai lahira domin duk wanda yake ya san akwai lahira ba zai kawo karya jingina zuwa ga ubangiji ba Na lam yu'minu biha limaftaru ala allahi kadiban duk wanda ya kawo karya jingina ga Allah ta bai yarda akwai ranar lahira ba kun gane ko to ci gaba idan an sami ƙur'anai wata waɗanda adda tarjama ta ta hausa a aje a ba wasu yara akwai wasu yara a abin nan hmm. to ula'ika kalami yakunu mujizina na ardi su masu ƙaƙa wani abu su jingina ga Allah ba su zan masu buwaya ba cikin ƙasa ma a tare da faɗin ta biyun ko da yake suna cikin ƙasa ƙasa mai faɗi suna ganin kamar suna da wadata da ƙarfi to ba su iya buwaya wa tasarrufin fiya da tasarrufin da suke yi wa fil akhirati min babi aula in ya zan duniya ma sun kasa buwaya to abin nan lahira kenan min babi aula inda yake mani yana da ƙarfi bai buwaya ba balle inda bai da ƙarfi kun fahimta ko don haka wato idan mutum ya shiga wato gaban ga faɗa da addini to ba ba kewaye shi ake yi a bari ba tattake shi ake yi a wuce wato haitu lam yakul lahum zalika wato lahira baya da wani iko duniya yana ganin kamar yana da iko an ce bai iya buwaya balle inda baya da ikon komi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya sannan kuma ba su da wasu waliyai waɗanda ke taimakon a lahira yamna'unahu waɗanda ke hana su min azabi daga azabar ubangiji babu wasu waliyai da aka ƙara ƙarya a jingina gare su a ce waɗanda za su yi taimako ba su iyawa yudha'afu lahumul al'adab ana rimbin ya musu azaba masu yin haka nan bi iddalihim gairan domin sun badda wasu ma kanu yasduna sama ba su iya ma saurare ba su iya ji lil haqqi gaskiya wa ma kanu yusiruna ku kuma ba su iya ganin gaskiya li fardi karahatim lahu domin kullum ba son gaskiya har ma yana karatun qur'ani cewa ta ayi ta wasa ayi ta kidi kidi kada aji ka annahum lam yasadu zalika kamar wannan za su yi amma duk haka kuma sai buwaye su kun fahimta ko to ulaika أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم قد أنما سقوا قرن wato su kaka wani ƙarya su jingina ga ubangiji su karkatar da hanyar ubangiji to sun yi hasara kawunan su ba ma hasara dukiya su kai ba rayukansu sun kai hasara domin makoma su zuwa wuta ne wadda yake za a dawwama su akanta wadalla an anhum ma kanu yaftarun kuma duk abin da sun kazan suna kakawa na ƙarya na cewa wani zai taimake mu ko wani zai cece mu duk ya bace musu ba su ganin su la jarama La jarama wato babu shakka, الأخسرون لا جرم وتباب شكا wato faɗi kaka ji tsoron a ce ma kayi laifi daga domin jurmu laifi jarama wato faɗi kaka ji tsoron laifi wato kenan ta hakikatan annan fil akhirati mul akhsarun wato su a lahira su ne sun kai kowa hasara to a ci gaba الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون to innal ladina amanu wadanda sun imani wa amilu salihati sun kai aiki suka aikata ayyuka na kwarai ayyuka na ƙwarai kullum sai sun yi daidai yadda sunna ta ce wa akhabatu ila rabbihim kuma suka natsu zuwa ga ubangijin sun kamar da al'amari zuwa ga ubangijin su sakanu wad ma'annu aw anabu ila rabbihim sun kamar da al'amari zuwa ga ubangiji amalu hakamu sun ka aikatar da hukunce hukuncen ubangiji wa tabauha sun ka bi su bigari tabdilin wala tagayyin ba da wa kun ba da kaka wani abu ba da canzawa ba to ulaika sabul janna waɗannan su ne yan aljanna su ne abukan aljanna hum fiya khalidun su masu dawwama ne ciki ala aksi ma kana alaihi al fariqul awwal wato sun saba ma kenan jama'a ta farko masu yin son zuciya ko ko su kaga ƙarya su jingina ga Allah da mutum yayi ibada bai san yadda ake yin ta ba ƙara shi baccin sa hmm, sai ya sani sannan yayi kun gane ko to ci gaba eh مثل الفريقين مثل الفريقين كالأعمى والأغم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون To, masallu fariƙai na abinda misalin jama'an nan biyu waɗanda na kafirta masu ƙaga ƙarya su jingina ga Allah da masu imani waɗanda yake suna bin aikinsu akan hujja daga wajen ubangijinsu wato kamar yadda Allah ya ce wato abinda an misalin su kala ama asami na farko mai kaka ƙarya ya jingina ga Allah yayi yadda ya ga dama kamar makaho ne kuma kurma bai gani bai ji kun fahimta ko wannan shi abin misalin kafiri mai kaka ƙarya ya jingina ga ubangiji ya yi abin da ya ga dama wal basir wasami mai ji ko mai gani mai ji wannan shi abin mumini kenan yana bin abin da Allah ya aike shi ya aiko masa ya shiryar da shi zuwa gare shi yana ji yana gani hal ya sauya yani matsala suna shin daidaita ga misali waɗannan wannan yana tafa gamni ya bai ji bai gani wannan kuma yana gani yana ji yana bin abin da an ka umarce shi ba su daidaita ah, hal ya sauyi misaluhum wata misalin su yana daidai la ya sauya ba su daidaita afala ta zakarun to ku mutane ba ku ba ku tunani ba ku abinan ba ku tuntuni ayyuhal mukallafuna fi fi idgamu ta fi al-asl fi dhal ayata ta izun ba za ku wasu ba to ci gaba ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لهم نذير da farkon sura فرق سورة wa fi ma yati qisasun eh, min qisasil anbiya'i ga abin da tafe za a kawo wasu labura daga laburan annabawa don bayanin annahum lam <laughs> yakunu mutarina ala Allah kaza ba su kaka ƙarya sun ka jingina ga Allah ba wa kullu ma ja'u bihi fa min Allah duk abin da annabawa sun ka taho da shi daga Allah ne wa bi takadu alfazuhum takunu wahidatan haka kun ga an yi bayani dan abin da ya wuce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya tawo da shi ba kakawa bane waɗannan kaka fada ne da addini to sannan za a kawo wasu kissoshi na annabawa waɗanda su nuna cewa duk abin da sun ka taho da shi daga Allah ne saboda haka wato za a iske abin da suke faɗa su annabawan nan wato kusan lafzin su guda ma ikhtilafi lugatin ko da yake lugogin su daban-daban wani balarabe wani suriyani wani ibrani wani daban-daban kuma wuri daban-daban ba cikin lokaci guda ba jama'u daban-daban da tarbiyya daban-daban amma abinda sun ka faɗa yayi daidai wa amakin wuraren da suke daban wa awakatin kuma ba cikin lokaci guda suke ba wal bi'a bi'a wato abinda environment na mutum wato abinda ya shahi mutum na gehensa allati ya ishu da ala waɗanda suke rayuwa gare shi wato ke tarbiyyar da a wurin ta saba amma duk da haka duk maganganun su ya zan kamar guda li'anna al-haqq la tabaddal domin gaskiya bai sabawa wani ya faɗa abin nan katsina wani ya faɗa zariya wani ya faɗa sokoto wani ya faɗa kano wani in dai gaskiya ce zaka iske ta guda amma in ya zan ƙarya ce dan cikin wuri guda yace ku hito abin a shigo da su guda guda yanzu ne ƙarya kowa ya daban-daban wala kun fahimta ko gaskiya shine ba la ya tabaddalu bai canzawa wala ta gayyar bai sakewa mahama ta gayyar tarihi mahama ta gayyar ah, ahwal duk yadda halaye sun ka canza wal iftira huwa alladhi yatagayyar amma kaka ƙarya wato shine ke canzawa bi tagayyur al ashas in mutane sun canza yanzu maganganu zai daban-daban to bayan haka nan wato nan shine aya ala tartibi tarihi wato an ambaci waɗannan annabawa bisa ga tartibin su na tarihin zakuwa su cikin duniya wato wanda ya fara zakuwa kamar nuhu sannan mai bi masa sannan mai bi masa kun gane to ci gaba eh.